Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Laraba ɗaya ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da hantsi baba ya ko makeri ne tare da sarfiyar hashim gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin to bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya akwai kuma sharhin jaridu na ƙasar kamaru da sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk kafin nan sai kun gama da jin cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel gwamnatin 'yan gurguzu ta venezuela ta ce ana yunkurin juyin mulki a caracas yayin da shugaban 'yan adawa da amurka ke dauka a matsayin shugaban wucin gadi wan guaido ke cewa babu ja da baya a sa na kawar da shugaban kasa nicolas maduro dabban masu zanga-zanga ne suka fita kan tituna a babban birnin kasar sai dai sojoji masu goyon bayan maduro sun tarwatsa su da harbin bindiga da kuma watsa musu ruwan zafi wani hoton bidiyo da aka nuna ta gidan talabijin ya nuna yadda wata babbar mota soji ke bi ta kan masu zanga-zangar waɗanda ke jifansu da duwatsu gwamnati ta ce harbin bindiga ya samu ɗaya daga cikin sojojinta a nan birnin washington kuma shugaban ƙasa donald trump ya faɗi ta shafin twitter cewa yana lura da dukkan abubuwan da ke faruwa ya ƙara da cewa amurka tana tare da mutanen venezuela da kuma 'yancinsu. shugaban amurka donald trump na neman canza tsarin yadda ake baiwa mutane mafaka a amurka ciki har da shirin saka wato saka kuɗi ga waɗanda ke cike takardun neman mafaka yayin da gwamnatinsa ke ƙoƙarin dakatar da ci gaba da kwararar bakin haure ke yi kan iyakar amurka da mexico a wata takarda da aka fitar ta ranar litinin trump ya nemi babban anthony janar da shugaban ma'aikatar harkokin wajen amurka samar da sabbin dokoki cikin kwanaki talatin dokokin da za a samar sun hada da biyan kuɗi ga masu neman mafaka ko neman izinin yin aiki yayin da ake duba yiwuwar ba su mafakar sai kuma hana izinin yin aiki ga duk masu neman mafakar da suka shigo amurka ta barauniyar hanya sai kuma baiwa gwamnati har watanni shida domin yanke shawarar bayar da mafaka ko a'a haka kuma takardar trump ta yi kira ga jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka samar da jami'an da za su ke duba duk wani batu da ya shafi tsoro ko tashin hankalin da ya sa ake neman mafaka wanda hakan ne masu neman mafaka a amurka suke shawo kan jami'an amurka su amince musu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kananan yara a kasar ghana sun fara karɓa wata allurar rigakafi da aka yi domin kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ake kira malaria Ghana ita ce ƙasa ta biyu a nahiyar Afirka ta samu wannan rigakafin wanda ake sa ran za ta rage yawan cututtuka da sauro ke yadawa, amma kuma masana na cewa sauran matakan da ake ɗauka na kare kai daga cutar malaria su ma sun zama dole. Ya ɗauki sama da shekaru talatin da kuma kuɗi kusan dalar Amurka biliyan ɗaya kafin a samar da allurar rigakafin malaria wadda aka ƙaddamar da ita a ƙasar Ghana. Allurar rigakafin da aka fi sani da RTSS tana rage yawan cututtukan da sauro ke yadawa ga ƙananan yara kusan kashi 40 cikin 100. Ƙasar Ghana da Kenya da kuma Malawi su ne ƙasashen da aka ƙaddamar da shirin gwajin allurar rigakafin wanda aka fara tun makon da ya gabata a Malawi. Cikin shekaru hudu masu zuwa ana sa ran yi wa yara miliyan ɗaya allurar rigakafin. birnin cape coast na ɗaya daga cikin yankuna uku da a ghana da aikin ke aunawa da ke fama da yawan malaria richard mahijo na hukumar lafiya ta duniya who ya ce ana buƙatar rigakafin ne domin ana wato ana samun kuma baya 'yan shekarun nan This is really something we are considering in the public health that I dream coming uh, true. ya ce wannan wani abu ne da muke kallonsa a matsayin ci gaba a fannin lafiya saboda idan aka duba zai yi zuwa yanzu abubuwan da muka yi amfani da su domin yakar wannan cuta mun imanin wannan sabon rigakafin zai taimaka sosai a yakin da ake da cutar malaria hukumar lafiya ta duniya who ta ce mutane miliyan 219 ne zazzabin cizon sauro ya kama a shekarar 2017 kuma ta kashe mutane 435 shugaban amurka donald trump na duba yiwuwar saka kungiyar muslim brotherhood ta kasar masa cikin jerin kungiyoyin ta'addanci a cewa fadar white house jiya talata sakatare harkokin labaru ta fadar white house sarah sanders ita ce ta aika manema labaru sakon ta imel tana cewa shugaban kasa ya gana tawagar masu baya shawara kan harkokin tsaron kasa da kuma shugabannin yankin da ke nuna damuwarsu kuma yanzu haka ana duba yiwuwar hakan saka da daddiyar kungiyar addini cikin jerin ƙungiyoyin ta'addanci zai baiwa amurka dama saka takunkumi akan duk wani ko wata ƙungiya da ke alaƙa da ƙungiyar muslim brotherhood ƙungiyar muslim brotherhood dai ta mayar da martani tana mai cewa karfinta ya wuce hukuncin duk wani dan siyasa an dai kafa kungiyar muslim brotherhood ne a kasar masar sama da shekaru 90 da suka gabata ta kuma hau mulki ne lokacin da ɗan takararta muhammad morsi ya lashe zaben shugaban kasa a ta 2012 morsi ya jagoranci tun tumbike husni mubarak a shekara guda kafin nan shugaban kasar masar na yanzu abdul fatah el sisi ne wato ya kawar da morsi a shekarar 2013 ya kuma haramta kungiyar tare da jefa morsi da sauran shugabannin kungiyar a gidan yari daga ƙarshe kashe wasu 'yan ƙasar saudiya da aka yi na baya-bayan nan ya janyo suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma wasu gwamnatocin ƙasashen duniya waɗanda ke kira ga jami'an saudiya su dakatar da kashe-kashen da suke domin kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama a ƙasar makon da ya gabata ne saudiya ta kashe wasu 'yan asalin ƙasar maza su 37 34 daga cikinsu 'yan shi'a ne kan zargin laifukan da ke alaƙa da ta'addanci da yake saudiya da ma dama can tana fama da matsalar rashin mutunta haƙƙin bil'adama yanzu haka tana ci gaba da fuskantar ƙarin keta haƙƙin bil'adama ciki har da hukuncin kashe mutane masu yawa lokaci guda tun lokacin da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya karɓi mulki a shekarar bakwai a cewar masana sarfil hashim gumal ke ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla nan gaba za mu kawo muku maimacin shiri na cikin wato na ciki da gaskiya kenan amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar da ke bisa inji. to madalla Allah ji abu kalangu da wannan waƙen waɗannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti tara na dare a nan washington bari in koma gefe sarfi hashim gumal ya ci gaba da wannan shiri jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawa da wannan fili da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai abdulrazak namdas kan batun zargin zalunci da dattijan makiyayi alhaji gamba da garandagi birnin gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna alhaji na gandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin bala a jihar taraba da ake kira shi aibu garba kasancewar 'yan banga sun taka rawa inda ake zargin su da zama tamkar alkalai masu yanke hukuncin abin da suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ko tsarin mulkin najeriya ba wanda hakan ya sa majalisar wakilai ta yi yunkurin samar da wata doka kan aikin 'yan banga a najeriya kamar yadda shugaban kwamitin labarin ya fara bamu labari a makon da ya gabata haka kuma a yau za mu ci gaba a daidai inda muka tsaya kafin nan ina mai farin cikin shaida muku cewa dan majalisa mai wakiltar yankin bali daga sol hamman juldigar ne wanda aka zarga da belin mutanen da ake tuhuma da suka hada da madugun 'yan bangar sha'aibu garba daga hannun 'yan sanda a abuja ya kira filin ciki da gaskiya domin bayar da nasa bahasin kafin mu kai ga mai girma dan majalisar ga ƙarshen tattaunawar abdulrazak namdas. police da aka bashi dama ma ya yi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a turanci ake cewa ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu da ma kai kana dan bangan da har yanzu dokan kama ba sa hannu ba lalle ka ce zaka hukunta wani wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu mu amince a sanin cewa mu mun ji wayannan korafe korafen ne muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga don su ma dai a biya su a zama zai rage ayyuka eh, eh, eh, kamar an ba mutane aiki kuma za a yi abin a cikin tsari amma in mutum tun ba ba ka fara zama kai ne kai ne police kai ne alkali kai ne waye to wannan gaskiya ba daidai take ba mu kam ah, ba bai da wannan ba shi yasa ai muka yi muka yi kokari a yi kuduri akan wannan ah, yan banga yau abdulrazak namdas cikin tunda ka saurari shirin ma za ka ji har inda shi dattijon nan ne da aka je aka kai iyalinsu aka jefar a wani yanki a jihar neja hmm. dajin da ba kowa ya yi zargin har shi wannan mutumin mai suna na gandudin shi wanda ya haɗa kai da 'yan banga yankin bali hmm. ya yi fyaɗe ga 'yarsa hmm. bayan haka kuma aka kama su amma duk da haka aka nemi belin irin waɗannan mutane da ake zargi ba a bar 'yan sanda sun gurfanar da su gaban kotu ba kenan. To ai ka wata rana in mutane suna so a zo a musu beli za a zo a baka labari ka gai dan majalisar mu mun shiga su makila a baka labari da kila ba ba ko ba gaskiya bace amma kuma ba wanda ya zo ya karanta labarin. To amma inda an zo an yi in magana ma ko su wayannan sun yi laifi a yadda shi ya faɗa mai zargin ba daidai ba ne kan. amma tun da kagan ba wai kotu ne ta yi convictin mutum din ba ta ce ga kayi laifi da sauransu ba to ai duk lokacin da ake son wannan kotu take son ganin mutanen nan ko hukuma tana son ganin mutanen nan kai mai beli kai kan zaka dawo da mutane shine gaskiya sai ko kotu ta zo ta yi bincike ta yanka ta ce to wane ya yi laifi to kaga ya zama wani magana ba. Yau, Abdulrazak, nan da mutanen nan waɗanda lamarin nan ya shafa waɗanda suke zargin an musu zalunci, in suna sauraron wannan shirin, me za ka ce musu ne? Eh ni in suna da koke-koke suna ga kamar ba musu adalci ba. Ko mu ɗaya mu ɗan majalisar mu ga abin da zai yi. Suna da hurumi, suna da hujja su rubuto su yi kaman ita petition a rubuto an yi complain cewa gashi ga abin da ya faru a kawo mana a majalisa majalisan kuma za a ba ma wannan kwamiti da na ga maka idama kwamiti ne na bincike inda akwai korafi da sauransu a nan sai su faɗa gaskiya abin da ya faru to za a zo a yi bincike a ƙarshe abdulrazak damdas ba mu labarin mana menene dama asali ita majalisar wakilai take so ta yi da 'yan banga da har ta yi musu wannan gudurin doka da hakan zai ba su dama a tsarin mulkin najeriya su ma su zama wasu jami'ai da za na mutunta su abin da muka fahimta shine ni dinan daga arewa maso gabas na fito ni mutumin adamawa mutumin gari mun san cewa muna da matsalan tsaro kuma gaskiya a kasar nan yan bangan ma sun yi taimako ko wani so wata rana za ga sojojin nan suna amfani da yan bangan aje a yi taimako a yi faɗa a kawo mutane da suke matsa mana kasa Haka kuma ka ga akwai mutane da ke su JTF su ma sun yi nasu gudumawa So da muka ga wannan muka ce to tunda har ma police ko sojoji wata rana suna kiran yan banga a je yaki tare a je waye tare a shiga daji tare a yi wasu abubuwa to mu mu yi wani dan doka mana wanda mutanen nan a to su ma eh, tsarin su doka ne ta kawo su ga hurumin su ga aikin su ga yadda za a dauke su aiki ga kudaden da za a biyan su ga ayyukan su in mun yi abun a da tsari za ka tar cewa to ba zamanto suna da ofis suna da kaza duk lokacin da wani problem ya tashi ana so a nemi yan banga faɗiyar mai gida ɗaya zaka kira kana son guda nawa kamar idan za shiga zabe za ce gwamnati za ce to mun ɗauki polis dubu talatin mun kai wannan wajen to in kuma kuna so yan banga nan ba kaza akwai ba za ta ne ana buga waya ba wani tsari da sauransu za a iya nemo su babban su zai iya tara ko nawa ake so a je a taya su ayyukan nan mun san cewa gaskiya yan bangan ba dukansu ne ba su yi abubuwan da ba su da kyau ba suna da kwazo amma ka duk inda kake baka rasa wani da zai maka ko bara gurbi ake cewa wai wani abin da ba daidai ba don haka za ta siyasa muka ce bari mu yi doka akan wannan kuma mun yi namu amma mun aika a fannin zattaswa sauran su in sun sa hannu to zai zama doka amma ba zama in ba sa hannu ba to ka gan ya riga wuce ke wato da in kula ma ko da yan sanda ma waɗanda suke kan dokar Eh, kullum sai ka ga kamar tun wancan ma babban su feto ibrahim idris da shi wannan muhammad adamu eh, da aka nada kwanakin nan na mm. musu magana kan haƙƙin 'yan adam kamar su ma wasu daga cikinsu haka kawai za su dau bindiga su harbe mutum eh, kwanaki ma nan abuja in ba ka manta ba akwai wani mm. jami'i na tsaron fararen hula civil defense da aka bada labarin 'yan sandan sun masa dukan tsiya da ya rasa ransa aka mm. lagos labarin kolade johnson dinnan da wani dan sanda ya bindige shi duk daga abubuwa da dama waɗannan 'yan bankan kusan su ba su ma wato in ma suna da wata kwarewa ta gargajiya ce kawai tunanin su sun game laifi ko da wanda ya saci biredi ne zai ci watakila su fara kashe shi tukuna kafin su tuna cewa ba mamaki akwai tsanantan rayuwa ne jawo haka kuma ya dace a kai shi a duba matsalar to gaskiya eh, haka da yake faruwa ah, su yan bangan har ga Allah ah, ba su yin abu a kan tsari especially ma in sun je suna wasu ƙauyuka sai su zama to kamar su ne ma komai to anan kan gaskiya ba daidai ba kuma ko a ita polisin yadda ka faɗa ba daidai bane ka samu kai polis da ya kamata ka kare rayukan mutane da da arziki da sauransu sai ka zo kuma ce wani akan dan karamin matsala ka dauki bindiga ka karbi wani na mun ga wannan mun gan su an kai su kotu akwai wanda ma na gan shi shugaban kasa ma dauke ya sa an dauki mataki akwai daya wani yaro yana kallon fim ne ko ball haka aka harbe shi shi ma rai ya eh, eh Kolaje Johnson a Lagos Kolaje Johnson a Lagos to kaga wannan duka ba daidai yake ba amma ni abin da nake faɗa dan dama dama da maganar police din ma amma kaga in ba an yi doka akan yan banga ba su ba su fahimci aikin ba don wasu ba wai karatu ma suka yi ba wani kila ya taba wani ko zai ce maka ya taba so da ya bari tsohon ko wani kawai dai shi dai kawai a gari ana neman yan banga ga wani mai karfi kato sai a shiga da shi banga to haka kawai shi yana ga sa zai kwace shi da sauransu ya shiga kawai in an ce ga barawa nan sai su kama su sa mishi taya a kona shi to kaga wannan yana da kyau a yi dokoki wanda komin da za su yi a zama a cikin tsari suna da uniform nasu suna da dokokinsu suna da shugabannin su suna da tsari wanda za a musu koyas da su a yi musu training kaga wannan siyasa duk yana cikin kudirin da muka muka yi don in ba an yi abun a cikin tsarin sauransu ba za ka samu akwai wannan matsala to ganin yadda yanayin da muka fanci kanmu dole ne mu yi kokari a yi zanna tare a yadda za a yi taimaka a yi wayannan dokokin yawwa to nan da shi kenan waɗannan mutane Eh, idan suka eh, za su kawo wannan korafi su taho majalisa kai tsaye kenan eh, su zo su yi magana kuma sannan za a yi tunanin za ku yi zama da shi wannan dan uwan naku ku tambaye shi abubuwan da suka faru kenan don sanin matakin da ya dace a dauka kenan na gaba. Dama abun ya zo majalisa ai ana kai shi gaban ita kwamiti da akwai wanda yake kamar chairman na wannan kwamiti zai duba korofin da aka kawo ba wai shi kaɗai za a kawo ba za a kawo wayansu don sai an tabbatar an ji karofe ga wayannan zargin da aka kawo gaskiya ne to su ma in an kawo ba shi kaɗai wannan dan wannan mu kawai za a tambaye shi ba don ba shi ya aikata ba shi kaɗai ba akwai mutane in har abun ya zo gaban polis ma za a nema polis din in akwai yan banga ma duk za a neme su don a zanna a tabbatar da wayannan muka dan sai a zo a doka kai kuma me yasa ka yi aikata haka to in an samu wayannan bayanai to zai taimaki wannan kwamiti ta ɗauki masaya? Allah kai mako mai zuwa za mu ji bahasin ɗan majalisa Hamman Jildigar Baceri wanda aka ambata a wannan shiri da karɓar belin mutanen da ake tuhuma daga hannun 'yan sanda. Yanzu amadadin Nasiru Adamu kaya Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaishe ka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu ne yau da jaridar san retu anda babban labarinta yake mana nuni da cewar mr biya yana nazarin tuntuɓe waɗansu manyan daraktoci na kamfanin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar media anda ita kuma ta roto mana cewar mayakan 'yan awaren ƙasar kamaru sun yi garkuwa da madugun 'yan adawan ƙasar ni john furundi na tsawon sa'o'i biyar tukuna suka sako shi sai kuma jaridan afrik performance an da ta labarta mana cewar ministan yaɗa labarai na ƙasar jamhuriyar kamar rene sadi emmanuel ya shaida wa ƙasashen ketare cewar su daina sanya baki a cikin harkokin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the peace actual an da ita ma ta ce ministan kiwon lafiya na ƙasar kamaru manuda melashi ya lashe takwabin cewar zai gyara duk manyan asibitocin gwamnatin ƙasar ta kamaru sai kuma jaridar rum da ita ma ta ce manyan da taɓan arewacin ƙasar kamaru sun buƙaci cewar gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari ta tumbike darakta janar ɗin kamfanin auduga wanda ke da zama a arewacin ƙasar domin yana hana ruwa gudu sai kuma jaridar business da ita ma ta gulmata mana cewar sabon tashin jirgin ruwa na ƙasar kamaru wanda yanzu haka yake kafa a birnin kirbi yana bawa gwamnatin ƙasar zunzurutun kuɗi har miliyar goma sha biyar na sefan Sudan ɗin Kamaru a cikin shekara guda. Jaridar Esenge kuma ta nuna mana cewar wani faɗan ƙabilanci ya ɓarke a garin Bala da ke da tazarar kilomita talatin da biyar daga birnin Yawunde. da aka halaka matashi guda amma jami'an tsaro haɗi da dattawan ƙauyukan sun yi ƙoƙari na kwantar da tarzoma. Jaridar Kamarun Tribune kuma cewa ta yi jakadan ƙasar Birtaniya mazauni a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya ziyarci shugaba biya a ofishinsa da ke birnin yawunde anda ya jaddada masa cewar gwamnatin birtaniya tana goya masa baya wajen faɗan da yake yi da 'yan awaren ƙasar ta kamaru sai kuma jaridan du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru anda ita kuma ta yaba wa matasan ƙasar na kamaru 'yan ƙasar da shekaru goma sha bakwai waɗanda suka ɗauko kofin nahiyar afirka daga ƙasar tanzania domin irin taka rawar ganin da suka yi a yayin da suke buga ƙwallon kafas za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan ranar da jaridar mesaje anda ita ma ta ce har yanzu dai da sauran rina aka ba musamman ma a jihar arewa mai nisa kasancewar maharan boko haram suna ci gaba da halaka al'umma da kuma kona musu matsugunansu a can jihar arewa mai nisa muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru. To madalla a gaida Muhammad da Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum. Wasan Hausa Radio Amerika. Suna na ba ka auren auta 'yan albasa ka Ina amfani da wannan dama. ga 'yan sassan ta kasance kuma na kuma na kasa baki daya. Ya kamata da 'yan siyasa ku tuna fara cewa ranar wanka ba a wurin ciki. Ku kawo da kuke da gyara ku ba wai ku ku gyara ku. inda aiki ya kamata a yi a yi inda ya kamata a taimaka mu an ya kamata a taimaka mu ba ku sai da ya ta ku dawo Assalamu alaikum murya Amurka sunana ya haya danno zare, daga nan jihar Bauchi. Allah ya sa wannan ziyara da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi a kasashen Afirka ta zama silar kawo ƙarshen matsalolin da kasashen ke fama da su. Na gode murya Amurka sunana ya haya danno zare, daga nan jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen hausar mai Amurka mai magana an Musa Amurka siya Najeriya. ina son in aika sakona ga al'ummar najeriya don allah ina son ku sani aikin shugaban kasa na shugaban kasa ne aikin gwamna na gwamna ne aikin ciyama na samu ne aikin kansula na kansula ne ba duk a fitar kaya a tura ma shugaban kasa ba a tura ma abin da ba na shugaban kasa duk a tura a tura mishi haba gaskiya najeriya akwai matsala ne matsala talakawan najeriya mafi yawa ba su san meye shugabanci ba ba san meye wani komi share-share da kara da kiyashi a tuga da shugaban kasa so mai unwanin dan majalisa mai unwanin sanata mai ne gwamna mi unwanin siya mu dukkan kuka da kuɗi don haka ina kira da talakawa don allah mu dangana 'yanta shugabanci mu dangana 'yanta abin da a shugabanci mu zanga tsara gaskiya mu bar ɗauka ƙarya mu haɗa da zalunci. Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amurka. Suna na Usman Dodo Rafin Lafa Gamin Kadara. Ta halin gaskiya ga barayi sun zo madaka karshe biyar na yamma sun shi mata kuma sun yi ɓanna kuma sun yi da wasu mutane. a halin gaskiya muna da gwamnatin jihar Niger su taimaka a turo mamu da tsaro a yankin sashin madaka a halin gaskiya in ba yana haka ba da gaskiya talakawa na suna cikin wani hali ne ne rufugun dogon madaka rafin da ka gani gagara. Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amerika. Sunana Dallami Joja Kadara jihar Neja, Nigeria. Ina kira da shugaban kasa ah, shugaban kasa Muhammadu Buhari a halin gaskiya matakan da ya doka ya ba kwamishinan eh, ministan shari'a umarni ya ɗauki matakai a kan wannan yariyar nan da aka rike a saudi a halin gaskiya an samu an yayi wannan taimako an taimaka allah ya sa mutanen saudi sun sake wannan yarinya gaban haka ake bukata duk abin da ya faru shugaban kasa ya yi sauri ya ba da gudunmawansa in za samu sauki allah ta yashi riko allah sa ya ci gaba yin haka ne ne allah mu je ga kadara jihar niger nigeria To madalla da haka ne kuma muka kai ga labarai a takaice. a takaice gwamnatin 'yan gurguzu ta Venezuela ta ce ana yunkurin juyin mulki a karkas yayin da shugaban 'yan adawa da Amurka ke ɗauka a matsayin shugaban wucin gadi wan Guaido ke cewa babu ja da baya a yunkurin sa na kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro. Dubban masu zanga-zanga ne suka fita kan tituna a babban birnin ƙasar sai dai sojoji masu goyon bayan Maduro sun tarwatsa su da harbin bindiga da kuma watsa musu ruwan zafi. wani hoton bidiyo da aka nuna ta gidan talabijin ya nuna yadda wata babban motar sojoji ke bi ta kan masu zanga-zangar waɗanda ke jifansu da duwatsu gwamnati ta ce harbin bindiga ya samu ɗaya daga cikin sojojinta shugaban amurka donald trump na neman canza tsarin yadda ake baiwa mutane mafaka a amurka ciki har da shirin saka kuɗi ga duk waɗanda ke cike takardun neman mafaka yayin da gwamnatinsa ke ƙoƙarin dakatar da ci gaba da kurarar bakin haurin da ke yi ta kan wato da ke kwarara ta kan iyakar amurka da mexico a wata takarda da aka fitar ta ranar litinin trump ya nemi babban attorney general da shugaban ma'aikatar harkokin wajen amurka samar da sabbin dokoki cikin kwanaki casa'in kananan yara a kasar ghana sun fara karbar wata allurar rigakafin da aka yi domin kawo karshen zazzabin cizon sauro da ake kira malaria ghana ita ce kasa ta biyu a nahiyar afirka ta samu wannan rigakafin wanda ake sa ran za ta rage yawan cututtukan da sauro ke yadawa amma kuma masana na cewa sauran matakan da ake ɗauka na kare kai daga cutar malaria su sun zama dole ya ɗauki sama da shekaru 30 da kuma kuɗi kusan dala amurka biliyan ɗaya kafin a samar da allurar rigakafin malaria wadda aka kaddamar da ita a kasar ghana to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na muryar amurka musamman sarfilo hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarni wato solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsi zainab abdulrahman baba ya koma ni daga nan washington nake sallama da ku salamu alaikum